ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ma'ana mamaki aka ce baka ga waɗanda aka baiwa nasibi na daga littafi ba yahudu kenan ko yashtaruna dalalata suna musanya suna bata su bar imani ma'ana su boye gaskiya su bayyana ƙarya wa yuriduna an tadillu as-sabila ai su basu isan ma'ana batan da suke ciki bai ishe su ba sai kuma sun batar da ku wallahu a'lamu bi a'da'ikum Allah madawake sarki shi ne yafi yafi kowa sanin makiyanku da me suke kula muku me suke shiri me suke nema gare ku me suke so ya same ku me suke son su yi muku wa kafa billahi waliyan Allah ya isa ya zamo majibincin al'amarin muminai shi yasa a dogara gare shi shi kadai wa kafa billahi nasira Allah madaukin sarki ya isa ya zamo mai taimako kar a nemi taimakon kowa sai a gare shi to wal ma'ana abinda wannan magana ke nufi shine annal yahuda yahudawa istabdalu dalalata wa hiya al-baqa'u ala al-yahudiyya ay ba'da wudu'il hujja sun zabi su saura kan addinin yahudanci bayan gaskiya ta bayyana musu hujja ta bayyana ala sihhati nubuwati nabiyyina sallallahu alaihi wasallama sun san gaskiya hujjoji sun tabbatar da ingancin manzancin Muhammad bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallama sun san haka sun fi kowa sani amma suka ki ɗauka suka saura kan yahudanci din wakila ya'khuzuna risha wa yuharrifuna taurata kuma aka ce suna karbar rashawa cin hanci ke su canza abubuwan da ke cikin attaura yahudawa malaman yahudawa waɗanda ake magana a kansu waɗannan batattu su ne in dai za ba su rashuwa cin hanci za ba su wani abu na duniya za ba su mukami to sun yadda su cancanza abubuwan da ke cikin attaura saboda su karbi wani abu na duniya Allah ya kiyaye <coughs> wa yuriduna an tadillu sabila ai suna son su batar da ku kuma kuma ku bata hanya ta gaskiya wallahu a'lamu bi a'daikum Allah madaukake sarki a'lamu minkum bi a'daikum Allah ya fi ku sanin su wane ne makiyanku ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai wa ma yuridunahu bikum kuma Allah ya fi ku sanin me suke nufi da me suke nufi da ku min al-idlali na su da ku fa yukhbirukum bihim litajtanibuhum to me yasa Allah da'ima yake bayyana muna yahudawa makiyanmu ne latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahuda duk me yasa Allah ke fada saboda mu ƙara son su ko kuwa menene saboda mu kauce mu hanyar su saboda mu kyamace su saboda mu ki su to amma kuma sai al'amari ya zo bi akasi duk abin da Allah ke fada game da Yahudu da Yahudawa duk abin da suka tsakanin su da Annabi Musa da kowa da kowa har yanzu mutane suna koyi suna koyi da su kuma suna son su kuma suna bin su wakafa billahi waliyan ai wakafa billahi mutawalliyan amrakum Allah kaɗai ya isa ya zamo shine mai majibincin al'amarinku wa ka'iman bihi wa hafizan lakum minhum Allah ne zai kare ku daga barin Yahudawa wa man kana Allah waliyahu wa man kana Allah waliyahu lam yadurruhu ahad mana in Allah shine majibincin al'amarinka mataimakinka madogaranka to babu wani abin da za a iya yi kuma a cutar da kai wa kafa billahi nasira Allah kaɗai ya isa ya zamo yansurukum ya zamo shi zai taimaka muku fi mawatin alharbi in aka je yaki wa yamna'ukum min kaidihim ya kare ku kuma daga makircinsu don an ce la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kathira wa in tasbiru wa tattaku fa inna zalika min azmi al-umur wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a abin da ake so ya zama na ka dogara ga Allah kuma kana yin abin da Allah ke so faktafu bi wilayatihi wa nasrihi ku isa wadatu da san Allah da taimakonsa da kasancewar Allah madaukin sarki shine majibincin al'amarin wala tatawallaw ghayrahu wala tastansiruhu kada ku nemi wani Allah kamar Yahudawa su zama su ne majibincin al'amarinku su ne majibincin al'amarinku su ne masoyanku wajen su kuke neman taimako ba yadda za yi ba yahudi ya taimaka maka har abada in kai haka ka bata lokacinka Allah ya faɗa annabi Musa shine annabi manzansu ba abin da bai musu ba na gaskiya ba abin da bai musu ba na kira zuwa ga dinin Allah amma kowa ya ga shakkiyancin da suke ma annabi Musa Allah ya kiyaye min allazina min allazina hadu yuharrifuna ويقولون min allazina hadu a cikin yahudawa haumun akwai waɗansu mutane a cikinsu yuharrifuna al-kalima hamma suna caccanza kalmomin cikin attaura to shine malamai suka ce suna canza attauran ne ko kuwa a'a ta'wili nassin attauran suke canzawa ko kuwa a'a fassara da tawili wa yaquluna sai su rinka fadar cewa sami'na wa asaina duk inda ka samu yahudi zaka same shi da wannan shakiyanci inna allaha ya'murkum an tadhbahu bakaratan alu atattakhidha huzwa Allah manzo Allah yana magana ce sami'na wa asaina mun ji mun ki to sai kuma me wasma ka shaurara ghaira musma'in ka shaurara amma ba za ka ji abin da zai faranta ma ba wace irin magana kenan wa na samina wa asaina shi su cewa mun ji ba za mu bi ba wasu ma ka shaurare mu ka ji gairan musma'in amma ba za ka ji abin da zai ma ba za ka ji ba alkhairi ba daga gare mu wa ra'ina ra'ina kalma ce mana minar ra'una ai khiffatun fil aql kalma ce tana ɗaukar manoni guda biyu da zagi kuma da magana to she su faɗi kalman da ke ɗaukan manoni guda biyu suna nufi a cikin zuciyarsu zagi amma suna bayyanawa kamar magana suke yi wa ra'ina layyan bi alsi <coughs> layyan bi suna lankwasa alshensu suna jujjuya harsunansu wa ta'anan fiddini kuma suna suka a cikin addini fa'alan fiddini suna suka cikin addini ai da annabi ne da ya san zagin da muke masa da Allah ya sanar da shi zagin da muke masa ai da annabi ne da gaskiya da ya gane abin da muke fada walau annahum qalu sai Allah ya ce da a ce maimakon su ce samina wa asaina wa suma ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim Allah ce da a ce sun ce qalu samina wa ata'ana mun ji mun bi wasma' ka shaurara wanzurna ka shaurare mu lakana khairan lahum da yafi musu alkhairi sun fi kowa sanin haka amma ba za su faɗi haka ba saboda sun suke su ɓata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqwam lakana khairan lahum da fi musu alkhairi wa aqwama ay wa a'dala da fi adalci walakin sai dai cewa yahudawa kenan ba yahude duk inda ka san shi al yahudu hum al yahud yahudawa su ne yahudawa tun daga zamanin annabi musa har zuwa yau in ba za ka taba samun ba yahudi yana kyakkyawan mu'amala yana da kyakkyawan niyya game da musulmai ba haka Allah ce la tajidanna ashaddan nasi adawata lillazina amanu al-yahud la tajidanna allamu muwatta'atan lil la tajidanna fil mudari ga nunu tawkid thaqila ashaddan nasi adawatan wallahi za ku samu waɗanda suka fi kowa yayya da muminai su ne yahudu to yanzu kuma al'amari sai zamo matsala a cikin rayuwa kowa ba da su ya koyi ba ya jin daɗi kansa bai waye ba tattalin arzikinsa ba zai tafi ba kuma alkur'anin nan fa Allah yana magana ne da mu mutane tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar da wahayi har zuwa a da kasa Allah yana kiran yana jan hankalin mutane ne yana bayyana musu ga inda sharri yake ga inda sharri yake ga yadda ya kamata a yi ga wanda bai kamata a yi ba walakin sai da cewa dai la'anahumullahu bi kufurihim Allah ya la'ance su sabbi sababi kufrihim saboda sababin kafircinsu fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani da manzon Allah ba ba za su yarda da addinin musulunci ba illa qalilan minhum sai kaɗan a cikinsu kamar Abdullahi bin Salam shine Allah madaukakin sarki ya masa arziki ya yarda da a taura da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sai musulunta yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahuda a boye musulunci na zan boye musulunci na yace a boye ma yahuda zan nuna maku cewa yahudawa buhutu mutane ne makaryata ne azzalimai ne shashashai ne fasikai ne ba sa tsoron Allah yace a boye musu addinin kar a nuna musu za karbi addinin musulunci sai aka tambaye su sai yace ni wane ne yace anta sayyiduna kai shugabanmu ne kai kaza ne kai kaza ne suka kirgo duk falalan shi Abdullahi bin Salamu a cikin su to haka ce ya karbi addinin musulunci ce kai ne kaza ne kai kaskantacce mu kai ne kaza da kaza kai da kaza shi daya din suka yabe shi da da ba su ya karbi addinin musulunci ba suna sanin cewa ya karbi addinin musulunci waɗannan abubuwan da suka kirga na yabo sai suka kuma suna zagi suna suka suna barna to haka ba yahuda yake ko ka yadda ko kar ka yadda ko ka kama addininka ko ka ko kar ka yi riko da addininka akwai ran akwai wata rana da zaka zo Allah madaukakin sarki zai tsayar da kai ban aiko ma manzo ba ban sauka ma da alkurani ba bai maka bayani game da su filla filla ba to me yasa ka je game da su su ne su ne za su tattalin arzikin ka yake kyau duk tattalin arzikin duniya yanzu ya shiga ya shiga wani hali ya lalace ne ba su da Allah inna Allah huwa ar-razzaq yahudawa ba su ne ar-razzaq ba ba za su yi azurta ka ba ba za su yi maka komai ba sai abinda Allah ya baka abinda Allah bai baka ba ba wanda ya isa ya baka shi shi yasa ka tsaya kan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma manzo Allah kyakkyawan biyayya ka kauce ma hanyar yahudu da nasara saboda me kullun zaka tsaya gaban zatin Allah madaukakin sarki ka yi alkawari aƙalla shay'in su goma sha shida kullum mafi ragwancin musulmi mafi ƙiwyen musulmi za ka tsaya gaban Allah madaukin sarki ka yi alkawari tsakaninka da Allah su goma sha shida sallan asuba fatiha su biyu sallan azahar fatiha su hudu sallan la'asar fatiha su hudu so nawa kenan su goma sallan magarba fatiha su uku sallan isha fatiha su hudu so goma sha bakwai kenan kullun zaka tsaya gaba ga zatin Allah madaukakin sarki da asuba ka ce Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين كتش يا الله بركي سركي كشير يدني تفركي bayan Allah na gari farke annabawa da manzannai da salihan bayi Allah ka kautar da ni daga hanyar Yahudu da Nasara raka ta farko kenan raka ta biyu kuma haka kai to kamata yayi da ka sallame daga sallan assalamu alaikum assalamu alaikum daga wannan lokacin zuwa sallan azhar kuma duk abin da ya zo maka sai ka auna ka gani wannan tafarkin annaba ne da manzannai da salihan bayi ko tafarkin yahudu da nasara ne in tafarkin annabawa ne da manzannai da salihan bayi sai ka riko da shi dama haka ka roki Allah kuma Allah ya yi maka in tafarkin yahudu da nasara ne sai ka jefar da shi baka da baka bukatar shi <coughs> har azhar ta zo kuma haka za ka yi la'asar haka za ka yi magariba haka za ka yi isha haka za ka yi ka yi haka zuwa wani lokaci sati biyu uku wata ɗaya to za ka ga imanin ka na ƙara ƙarfi kuma abubuwan da Allah ke faɗa maka ɗin nan sai kaga kana aiwatar da su kana samun daman aiwatar da su amma kana faɗar cewa kai alkawari tsakaninka da Allah madaukin sarki bayan ka sallame kuma ka je ka fada hanyar Yahudu da Nasara ka bar hanyar annabawa da manzannai da salihan bayi ma'ana shakkiyanci kake tsakaninka da Allah kenan wasanni kake tsakaninka da Allah kenan wasanni kake tsakaninka da Allah kai da baki ka fada ihdinas siratal mustaqima صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء wasalihina mana manzannai da annabawa da siddikai da salihan bayi bayan Allah madaukakin sarki waliyan Allah madaukakin sarki kullum haka zaka faɗa nan kuma kana idar da sallah din sai ka je kuma ka bar hanya annaba da manzannai ka je ka shiga hanya yahudu da nasara a cikin kasuwancinka a cikin mulkinka a cikin siyasarka a cikin rayuwarka a cikin komanka ka bar hanyar annaba da manzannai ka je ka kama hanyar yahudu da nasara sa'annan a zahar kuma ladan ya ga kuma ya ga ladan ya ga cewa al'amarin nan naka akwai wasanni ciki lokaci na kai sai ce hayya ala sala hayya ala sala farko ce ma Allahu akbar Allahu akbar kai ta waye da duk wani abu Allah shine akbaru ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ladan na kiranka kenan ashhadu anna muhammadar rasulullahi ka sani fa Muhammadu shine manzon Allah in shine manzon Allah ma'ana shi Allah ya aiko maka kenan kada ka karbi komai a wajen kowa sai wajen Muhammadu bin Abdullahi a shahadu anna Muhammadu Rasulullah to an gama shahada kenan sai ce hayya ala salah hayya ala ka taho wajen sallah ka taho wajen tsira wancan alkawarin da kai da safe ka warware kashin kasuwanci ka manta da Allah ka manta da manzansa ka manta da hanyar salihan bayi taho kana da gata har yanzu sa'annan sai ka zo kuma sallar azhar اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نا أصبع قدابي كي وتكيل قدابي وكامنتا تيزوكما كاي قدا هدو to kamata yayi kana sallamewa daga sallar azhar a gani kasuwancinka siyasarka mulkinka shugabancinka tsakanin kai da matarka tsakanin kai da makotarka tsakanin kai da wanda suka kama dinki tsakanin wanda suka dauke ka a cikin taxi tsakanin wanda suka dauke ka a cikin ka akan a cikin a daidaita sahu tsakanin wanda suka dauke ka a jin komai za ka yi a ka tabbatar da wannan alkawari da kai tsakaninka da Allah in ba haka masu ta zama wasanni kenan in kuma ka manta da wannan ka koma ta farkin yahudu da nasara to shikenan sai a kyale ka kana bulumbituwa kana bata rayuwarka kana kai ƙarya tsakaninka da Allah la'asar na kai sai lada ya ce har yanzu dai kana da shauran ragowar gata ba za a kyale ka mu shaitan ba ai an ce mu taimaka ma ƴan uwanmu ne akan shaitan ba ce mu taimaka ma shaitan akan ƴan uwanmu ba la'asar na kai minti ɗaya ba zai karu ba sai ce Allahu akbar lada ya ce ni na yi tawaye da kowa Allah shine akbaru duk wani babba duk wani shugaba duk wani mai girma Allah na sama da shi ashhadu an la ilaha illallah duk abin da suka yi suna son su fitar da kai kan addini su murkushe ka su kashe ka su gyara duk abin da suka yi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah tawaye kenan ashhadu anna muhammadan rasulullah wannan sunan da ba kwa son ku ji din ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala sala ka sake dawowa ka sake dawowa rufe kantinka rufe kasuwancinka tsayar da taksinka tsayar da babur ɗinka tsayar da kasuwanci lokacin siyasa a dakatar a dakatar da kamfen a dakatar da komai a je ai sallah ladan ya yi kira la'asar ku zo za ka karanta fatiha kuma so hudu اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين sa'annan kuma kana idan da sallar la'asar tsakaninka da magaruba dan lokacin da ke akwai sa'annan kuma sai ka ka dauki hanyar annaba da manzannai ka yi jifa da su kuma ka koma kan hanyar yahudu da nasara saboda me kai kudi kake so in ba su aka bi ba tattalin arziki ba zai tafi ba siyasa ba za ta tafi ba kasuwanci ba zai yi ba ba za a samu kudi ba kana ma'ana ka tsaya gaban Allah ka yi alkawari kuma kana fita gaban ga zakin Allah madaukakin sarki shikenan kuma ka je ka shiga rayuwarka to sa'an nan magaruba ta kai kuma a ce ka yi so biyu ka karya ka yi so hudu ka karya ka yi so hudu kuma ka karya guda goma kenan to yanzu ga shi za ka yi kuma so uku za mu gani za ka ji kunya gaba ga zatin Allah madaukakin sarki magaruba rana na faduwa sai da dai ce Allahu akbar ayi ma komai ta waye. in mitin ake yi ma a rufe in ganawa ake a rufe kasuwanci a rufe Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat kana da shauran ragowan gata zo ka je kai raka'a uku kuma ka karanta fatiha su uku sa'annan bayan magaruba mai yiwa ka koma gida ba zancen kasuwanci ba zancen siyasa ba zancen mulki ka koma gida to kai kokari mana a cikin gidanka ka aiwatar da wannan alkawarin da kai tsakaninka da Allah kai kokarta tsakaninka da iyalanka ka aiwatar da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta farkin annabawa da manzannai da saddikai da shahidai da salihan bayi to sa'an za a gani kuma za ka iya ko ba za ka iya ba haka har a zo a isha to sa'an nan haka kake yi in ya zamana so goma sha bakwai kana karantawa kana fita kuma ka je ka canza rayuwarka to ya za a yi da kai randa Allah zai ma azaba ya zalunce ka kenan wa'annan yahudawan da kake la'anta sa'annan kana bin ayyukansu su da sun san in la'anta addu'an da kake musu da sun san za ta yi ma amfani da sai su hana ka sun san an yi ayi har an gaji abinda suke aunawa a masallaci kaza Allah ya la'anci eh, kaza a masallaci kaza Allah ya la'anci kaza a masallaci kaza Allah ya la'anci kaza duk suna ji suna da wakilai ko ina suna ji abin da ke gaban su addu'o'i da suke da suke la'antar mu yana dacewa da aikinsu ko aikinmu suke yi in suka ga ayyukan suke yi ba abin da ya musu zafi sun san bukatar su ta biya sun gama da ku abin da suke bincike su kenan su gani ya rayuwar ku ke tafiya tattalin arzikin ku akan hanya annabawa ne da manzannai da shahirai da salihan bayi su ga a'a akan hanyar su ne siyasar fa kasuwancin ku fa mulkin ku fa menene da menene shi kenan su bukatar su ta biya ku je ku yi tala'anta haka suke faɗa suka ce falli ya takallam al-arab al-kalamu laysa alaihi jumruk nahnu na'mal wai ku je ku yi ta surutu ku yi ta maganganu ba a biya ma magana harajin magana za ka yi magana ba sai ka biya haraji ba mu aiki wai su aiki suke yi ashe aiki din shine yafi muhimmanci da magana ba haka bane ba shekaru talatin ko arba'in ko menene da menene yahudawa na cin karinsu ba babbaka limamin maka ya ta addu'a limamin madina ta addu'a limamin kano ta addu'a limamin ghana ko duk masallatai ana ta yi kuma ba a bincike a gani addu'ar da muke yi tana dacewa da ayyukan da muke yi duk ayyuka abin da suka tsara muna sallah kaɗai ne suka kasa shiga ciki suka kyale mu muna yi amma duk wani aikin ka tattalin arzikinka akan tsarinwa kake yi duk aikinka na mulki na siyasanka akan tsarin imamu malik kake tafiyar da shi akan tsarin imamu shafi imamu ahmad imamu abu hanifa akan tsarin wa kake tafiyar da shi akan tsarin yahuda kake tafiyar da shi yasa su ba ruwan su kaje kai ta addu'a kai ta surutunka su sun sauyi magana ba ta da amfani sai aiki shi yasa su aiki suke yi duk yahuda da ke isra'ila ba su kama ɗaya bisa dubban musulman larabawa da suke da a ce larabawa za su tofa yawu kaɗai da ya nitse yahuda da ke isra'ila amma su yi abin da suka ga dama su kashe wanda suka ga dama su kwace abin da suka ga dama in an ce za a yi taro in sun ga dama su tafi in ba su ga dama su kizuwa in a yi musu magana in sun ga dama su yadda ba su ga dama su ce ba su yadda ba kuma ba abin da za a yi da su kuma haka ake tafiya me ya haifar da wannan muna da littafi a hannunmu wanda yake bayyana muna yadda suke amma kowa mai kokari ne zai karanta izifi da izifi biyu izifi uku in ya gama ya rufe alhamdulillah ya samu kowane harafi ɗaya lada shi na yana zuwa yana bude kantinsa shagonsa mu'amalarsa ta neman arziki neman abinci ba shi da alaka da alkur'ani ba shi da alaka da menene da menene in kaga ya bude alkur'ani yana karantawa ba kasuwa ne bari ya bude alkur'ani yana karatu ko Allah zai kawo kasuwa ko za a samu menene da menene da menene amma in ya samu ana ciniki ba shi da alaka da abin da ya karanta din nan ya dace da mu'amalarsa da kasuwancinsa a ba shi da wannan ba shi da alaka da wannan to ya za mu yi da rayuwar kenan eh fala yu'minuna illa qalilan ko to gashi abubuwan da Allah kin sarki ke faɗa mana kenan eh sai ce wa yaquluna sami'na qawla sami'na mana samina kaulaka mun ji maganarka wa asaina amraka muka saba ma umurninka kuma sai ne mun ji maganarka ya muhammadu kuma mun saba ma abin da kace mu yi wasma hala kaunika gaira musma'in kalaman aslan kaji sai su yi manzo Allah addu'a ma'ana ma kurma ne baya ji ko ku a'a kaji ghaira musma'in ai ba za ka ji sai su za su ce shaurara kaji amma fa ba za ka ji abinda zai faranta ma rai ba abinda zai bakanta ma rai za ka ji layyan bi alsinatihim wa'anda suka yi ma manzon Allah haka wa'anda suka yi ma annabi haka su ne abokan abin nan dinka ko to Allah ya sauwaki ya ayyuhal ladzina utul kitaba ya ayyuhal lazina utul kitaba ya ku waɗanda aka baiwa littafi yahudu kenan Allah ya ba su attaura aminu bima nazzalna ku yi imani ku yadda ku karbi abinda muka saukar yani alkur'ani alqur'ani kenan muka saukarwa muhammadu ibnu abdullahi ibnu abdulmuttalib alhashimi musaddiqan lima ma'akum wannan alkur'anin da muka ba shi a cikin alkur'ani akwai abin da ke gaskata abin da ke hannunku na attaura ɗin yani attaura wa ma'ana tasdiquhu iyaha nuzulu hasba ma da ata lahum fiha bima azana musaddiqan min qabli an natmisa wujuhan fa narudduha ala adwariha ku aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku imani da abin da muka saukar na alkur'ani wanda yake gaskata abin da ke tare da ku a cikin attaura ɗin inda ba ku yi canza ba inda ba ku yi ɓarna ba a ciki kafin min qabli an natmisa wujuhan fanarudda halad ha, kafin mu shafi fuskanku fuska ta waye gari kaman keya keya ma'ana mu la'ance ku kama anahum ko mu la'ance su mu mai da su qiradatan wa khanazira kama la'anna ashabas sabti kamar yadda muka la'anci ashabas sabti muka mai da su qiradatan wa khanazira Allah na iya shafe fuska ta zama kamar kiya Allah na iya canza musu kamanni zamo qiradatan wa khanazira wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah madaukin sarki abin aiwatarwa ne ba abin da ke hanawa saboda Allah shi ke da cikakken iko ba abin da ke tsayawa gaba ga zatin Allah ya hana muradin Allah duk abin da Allah ya ga dama zai aiwatar zai aiwatar inna Allah la yaghfiru الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك liman ya sha'u ma'ana duk laifin da ɗan adam zai yi in dai ba shirka ba ne in Allah ya ga dama zai gafarta masa in kuma Allah bai ga dama ba zai masa azaba zai saka shi wuta ya sha azaba gwargwadon laifinsa tunda ya mutu akan musulunci sa'annan a ciro shi daga wuta a saka shi aljanna a azan min zalika amma in mutum ya mutu akan shirka shirka ita ce laifin da Allah baya gafartawa bai yi alkawari zai gafarta ma mutum ba sai dai in mutum ya daina ya tuba akan haka duk wanda ya mutu akan shirka makomansa wuta in ya shiga kuma ba zai fita ba ina ma nan shirka shirka shine ka hada Allah madaukin sarki da wani ka bautata wa Allah kuma ka bautata wa wani to wannan malamai suka ce bautata wa wani Allah shine ƙarshen rashin hankali mecece ibada ibada shine a ce maka yi kaza kar ka yi kaza Allah madaukin sarki ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizq wa ma uridu tun da ran da Allah ya faɗa haka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ba wani wanda ya ya yace shi kuma shi halitta baki daya Allah kadai shi halicci waɗannan baki daya to illa li ne sai dai dai su bautata min mecece ibada shine Allah ya aiko manzannai da littafai yi kaza za a sa maka za a saka maka da aljanna kar ka yi kaza za a saka za a saka maka da wuta abinda ake ce ibada kenan to masu bautatawa wani Allah duk wani abin da aka bautawa wani Allah masu bautawa rana wata tauraru dan adam suna masu bauta ma dutse masu bauta wa shanu masu duk abin da ake bautatawa tun daga ran da ake bautatawa wannan Allah har zuwa yau ba wanda ya taba zuwa ya ce abin da yake bauta nan shi ya ce a bautata mishi ba wanda ya taba cewa rana ta ce a bautata mata wata ya ce a bautata mishi dutse ya ce a bautata mishi kaza ya ce a bauta mishi kasan indiya suna bautan shanu sa ya ce a bautata masa ba wanda ya taba cewa abin da ke bautawa din nan shi ya ce a bautata masa sa'an nan kuma bauta shi ne ga manhaji ga yadda za ka yi yi kaza ka yi sallah a zahar ka yi la'asar ka yi magarba ka yi menene ka yi menene duk abin da ake bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki ba wanda ya taba kawo ga tsarin da za a bautata masa su ne suke saka ma kansu wannan tsarin mataki na uku duk abin da Allah madaukakin sarki ce ku bautata mini ku yi kaza ku bi manzona ku yi sallah ku yi zakka ku yi azumi zan sa ku aljanna babu wani abin da ake bautatawa kuma bayan Allah sai ce ina da sakamakon da zai muku in kun bautata min zan sa ku aljanna in kuka saba min zan sa ku ta waɗannan ka'idoji guda uku da suka koru daga duk wani abin da ake bautata masa ya tabbatar da duk wani wanda ya bautatawa wani Allah ba shi da hankali ma tukunna kafin a zo kan aqida an fahimci wannan mas'aloli mecece ibada ibada shine ikaza karka yi kaza Allah ya ce na halicci bayina da su bauta min ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza zan saka zan muku da aljanna kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza to in ka tara duk wani abin da aka taba bautata masa tun daga rana har wata taurari duwatsu har annabi isa ya ce shi ya ce su bautata mishi an takuta linasa an takhizuni wa ummi ilahi qala subhanaka in kuntu qultuhu faqad alimtu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika to shi a ce ma duk wanda ke bautatawa wani Allah ya zo ma a hankalce tukunna kafin a dawo shari'a a tattauna wani hankali ne ya ce maka wannan abin da kake bautatawa ya cancanci a bautata mishi shi ya ce maka bautata masa ba wanda zai iya tabbatar da haka me ya ce ka yi mishi za ka bauta ta mishi shi ya ce ka yi a'a kai ne ka samu makanka to in ka bauta ta masa me zai maka babu in ka saba masa me zai maka babu to dan me kake bauta ta masa dan kake bauta ta masa duk wani laifi eh, Allah madaukin sarki in ya gada zai yafe maka ba komai sai ko majalisa ne na alkur'ani na da aka dora masa yayi yi shi ya gama ko وإلى الذين من قبلك لئن أشركت shirka kankanuwa in aka saka sai ga ta rusa ta lalata tauhidi sai ga ta lalata tauhidi to me shirka shirka ka bauta wa don Allah bauta wa Allah akwai su da sara mutanen jiran su arbawa ne suna jin larabci sai manzo Allah sai suka ce ma za ku Allah sallallahu alaihi wasallama yace huwa abdullah inda da ya dace da akidansu sai manzo Allah bayan Allah ai ba halatta muku Allah ya haramta ka halatta wannan abin ko ya haramta ma abin da Allah ya halatta ka haramta ka sai ka halatta wannan abin ko ka haramta wannan abin ka bauta ma siyasa ta abin da Allah ya haramta ko ta haramta abin da Allah ya halatta ka bita ka sai ka bauta ta mata ka bauta ta masa haka garin maka ya Ya za a yi akwai siyasar da za ka shiga ta kyale ka ka ce buniyar islamu ala hamsin shahadati Allah ilaha illallah akwai siyasar da za ka shiga ta ce mata yadda al-muslimu akul muslim akwai siyasar da za ta ce ma ta yadda innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna innamal mu'minu ikhwatun fa as kullun kawaye gari ka tashi da safe a cikin rediyo da talabijin da labarai me kake ji tsakanin musulmi da musulmi aslihu bayna akhwaykum ma'ana afsidu bayna akhwaykum kenan to ka mutu na siyasa wallahi tallahi haram shi yasa an kalubalci kowa duk waɗanda ke yi kowa wa waye taba cin maburinsa bukata wata taba wa bukatarsa ta taba biya kar shari'a ta ce musulmi dan uwanka ne musulmi dan uwan musulmi ne ka zo ka ce tunda ba kungiya ba siyasa ku ɗaya ba kai duk abin da ka samu ba za ka yi mishi na illa shi ma ya samu zai maka na illa mana asalin tushen da ta muke ke rike da mu mu yi watsi da shi sai rassan da gobe sai yasa duk siyasar da ta hana ka kyakkyawar riko da addininka karshe ya ake yi cikin wannan siyasa ya ake kan wannan mulki ya ake a wannan makarantar ya ake a wannan lahibatan ba abinda za ku samu don yace innamat takhaztum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya innamat takhaztum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum mawaddata bainakum fil hayatid dunya ai wannan ana karanta ma juna ai wannan yana jinjina ma wannan aka ce wallahi ba don Allah bane son duniya ne kawai ثم يوم qiyamati me يكفر بعضكم ويلعن wa abin da ke faruwa ke siyasan da muka shiga ciki neman abinci ne wannan na son kaza wannan na son kaza eh ba zai yi ba sai an tafi da siyasa siyasa kuma najeriya ɗaya ce eh haka ne a zahiri amma yaki dan zamba ne ko da wasa kada ka ki dan uwanka musulmi hagga zuciyarka kare shi ya harshe ya kai hagga zuciyarka to ka kauce hanya shi ma ka har ga zuciyar shi wannan ka'ida da shari'a ta gindaya an tashi ta an wuce wallahi ba za a cimma nasara ba Allah ya kiyaye Allah yana gafarta abin da ya ga dama matkan ba shirka bane mace ta shayar da kare Allah ya gafarta mata wani ya yi kaza Allah ya gafarta mishi wani ya tuba ya koma ga Allah Allah ya gafarta mishi amma ba za ka tabbacin wani ya yi shirka sa'an nan sai Allah ya gafarta masa abin da ya wuce. Wa yi yushrik billahi duk wanda ya tara Allah da wani a cikin bauta, duk wanda ya shirka, faqad iftara isman azima tabbas ya ƙirƙiro laifi mai girma saboda shirka abu ne da Allah baya kaunanta baya santa da shirka da zalunci ba abin da Allah ya tsana kaman shirka bayan shirka ba abin da Allah ya tsana kaman zalunci alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum kai kalliman baka da alam tara ila allazina yazakkuna anfusahum baka gani baka mamaki waɗanda suka tsarkake kawunan su ne kaza su ne kaza yahudawa kenan su ce nahnu abna'ullahi wa ahibbu ta masana naru illa ayyama maduda kaza kaza kaza kaza mu ne bani isra'ila mu ne yayan annabi yakuba mu ne kaza kaza kaza yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki mai yasha'u Allah shine yake tsarkake wanda ya ga dama wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ba ko da kwatankwacin fatila Dino ɗin, shi za a yi to ina ga ke rufe da ita eh to sai ya ce wa an ja mal mujibatani yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanne abubuwa ne guda biyu da suke wajabta suke saka mutum wuta ce man mata la yushrik bil wa menene ne abinda ke shigar da mutum wuta da abinda ke shigar da mutum aljanna sai manzo Allah ce man mata la yushrik billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka ko kadan zai shiga aljanna da Allah la ilaha illallah la ilaha illallah har kafin karshen dare kafin duk zaman da kai tun daga farkon dare har zuwa yanzu ya rushe ya Allahu wa ya rijalal bilad يا الله ويا رسول الله يا الله ويا شيخ Ya يا الله ويا فلان duk abin da kai tun daga farkon dare ka rusa shi ba ko ɗaya ba ko ɗaya ya kai wanda ya zama shirka wanda kake kira ɗin nan yana wajen yana kusa da kai yana da rai to me kake kiran shi maka ya kawo ma mai agaji ya taimaka maka ya biya maka bukata to ka itikadi yana nan da ran shi kenan har yanzu ka bautata masa ka itikadi zai iya yin wannan abin bayan ka san ya mutu shekara nawa da ya mutu ko ka je kai mishi wanka kuka yi masa tsarki kuka yi masa alu babban matsala ita ce uwar da ta haifi ɗa zai zo ya kawo lokaci ba za ta iya ganin al'aurarsa ba ma balle ta ba ba haka bane ba duk dan adam komai zai yadda a mishi amma ba zai da mai tsarki ba sai dai in zai mutu sai dai in ba shi da lafiya ba haka bane ba duk mulkinsa duk isa duk menene da hannun shi da kanshi zai dauki hannunsa yayi mai ya wanke mai ya wanke mai bunkasa da mulki ce a zo a wanke mishi eh zai taba ka taba jin zai taba yiwa ba zai taba yiwa ba amma da ya mutu yana kwance aka zo aka cire komai bai sai ce kada ku taba min kaza na ba kar ku yi min kaza ku bar ni zan yi ba ba shi da ta cewa kuka yi masa komai wannan abin da zai iya yin wani abu sai ce a'a ku bar ni zai maka yana tsarki ba zan yarda a ga tsiraici na ko a taba tsiraici na ba yana kwance aka yi mishi wannan a'a yana kwance fa ba zai iya wa'annan ba duka makansa ko dauki Allah ya gafarta masa ya masa kaza ya masa kaza Allahumma kfir hayyina wa maitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa usana anta zuwa karshen abin nan sa'an nan kuma kuka ɗauke shi kuka fitar da shi cikin gidan shi da matarsa kyawawa da dukiyarsa da ya tara shekara ɗari bai isa ce ku bar min kaza ko kar a taɓa kaza ko ke kan wanda ya auri matata ko wace kar wanda ya aure ta yana kallo ya bar su ya fita je aka je aka haka rami fa bene yake hawa sai hawa uku da AC da darduma da komai da komai aka ya bar wannan aka zo aka haka rami aka saka shi aka rufe shi aka tafi sa'an nan saboda kana da hankali kuma ka zo kana roƙon shi biya ma bukata zai iya biya bukata bai biya kansa ba ya baki haihuwa ya baka kuɗi ya taimaka maka ka kira shi ka kira Allah kuma ka kira shi ya Allahu wa ya fulan me ina ma nan shirka hada abu biyu cikin daya me yasa baka ce ya Allahu kadai ba ko dai ya Allahu kadai ba zai wadatar ba bai isa ba sai ka hada da wani ko ko ya Allah kadai ya wadatar me ya kawo sunan wani shi ne manan shirka kenan fa manan shirka kace ya Allah shi ke ka gama saboda su da kansu aka ce wa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza ana zo da wannan ya bauta ta ma kaza wannan ya bauta wa kaza wannan ya bauta wa shehu kaza wannan ya bauta wa muhalli kaza wannan amma an suka shiga cikin tsanani sai su manta da duk wani abin da suke bauta ya Allah ya Allah ya Allah sun manta da kowa yanzu ba za su yaudari kansu ba Allah kaɗai shi zai iya shi zai iya cece su shi zai iya tsirar da su sun manta da duk wani abin da suke bautawa ba haka Allah ya fada ba haka Allah ya fada ba cikin alkurani ba falamma najahum ila albarri sai kuma me izahum yushrikuna da Allah ya tsirar da su suka koma kuma suka samu lafiya sai suka koma gidan jiya ma'anar shirka kenan ma'anar shirka kenan duk inda ba za a kira kowa ba sai Allah sai ka kira Allah kuma ka kawo sunan wani kayi shirka duk abin da ba mai iya yi sai Allah sai ka kira sunan wani wai zai maka kayi shirka an fahimci wannan misali tun daga mutuwarsa aka ce a kama ma ruwa a gama da lallo za a hada kawai a wanke tsaf wanka zaman kushewa da yaraye da mataye ka kuka maza na ce sarautar mai iyawa maza na ce ku hakura ku ku daina fa ikon jalla babu zama ga kowa ba ka bane ba a kawo magani a kawo wannan kaza a kawo wannan kaza a shikenan a ce a jika maganin duniyar nan kaf a baka da dai wallahi ran nan zaka ga mutuwa to mutuwa shine an cire ran mutum shikenan ya zama in aka in an je cikin kabarin ma me za a gani kwarankwal za a samu kwarankwal za a samu na kahuhuwa na kasusuwa to wannan kuma ka je ka ce ya baki haihuwa ka ce ya baka arziki ka ce ya baka kaza ya baka kaza duk wanda ke cikin kabari addu'a ake masa ba a rokan shi da zai iya yin wani abu zai je shiga cikin kabarin yanzu da zaka iya yin wani abu zaka je ka shiga kabari ba ɗakin ka zaka je ka kulle ka kunna AC ba kana iya yin wani abu kenan har kaga duk wanda kaga an saka shi cikin kabari wallahi ba zai iya yin komai ba kenan in zai iya zai shiga ba zai shiga ba ko ومن يشرك بالله يعني يجعل معه شريكا غيره إظهارا في موضع تشكيله alam tara ila allazina yuzakkuna anfusahum ay yamdahunaha suna yaban kansu Ta'ajibin min halihim suna ji da mamaki suna ji da kansu wa qad ittafaqa al-mufassiruna ala anna al-murada al-yahud malaman tafsiri sun ijma ittifaki cewa waɗanda ake nufi da nan suna yahudawa wa ikhtalafu fi ma'ana zakudihi bihi anfusahum sai suka ce da yahudawa ne amma me suka tsarkaki kawunan su da shi وقال الحسن وقتادة هو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه فدروا النشين يزكون أنفسهم وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقال الضحاك هو قولهم لا ذنوب لنا ونحن كالأطفال suka ce ai mu ba mu da zunubi kamar yara ne kan ƙananan sun mutu ba su taklifanci a kansu وقيل قولهم إن آباءهم يشفعون lahu. aka ce fadar da suke cewa iyayensu su za su cece su ba za su su wuta ba wakila sana'u ba'dihim ala ba'd aka ce wa'ansu da suke yabon wa'ansu a cikin su wa ma'anar taskiya at-tathhir wa tanzih to shi yasa malai ya kawo ce malai ya kawo ta magana mai matukar hatsari anan fala yab'udu sidquha ala jami'i hadhihi tafasir wa ala ghayriha yace duk waɗannan fassarorin da aka bayar kalmar za ta ɗauke su wallafzu ya nawalu kulla man zakka nafsahu bi haqqin aw bi batilin yace lafazin yana ɗaukar duk wanda ya tsarkake kanshi da gaskiya ko da ƙarya ya shiga cikin wannan hukunci من اليهود وغيرهم بيهود ne وما بيهود بني وكل من ذكر نفسه بصلاح أو وصفها بصلاح العمل أو بزيادة الطاعة والتقوى أو بزيادة الزلفى عند الله duk waɗanda wanda yake tsarkake kanshi yana dangana kanshi zuwa wannan ya zamo cikin alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum to sai ce wa yadkhulu fi at-talaqqub bil alqab al mutadammina litazkiya yace masu tsama ma kansu lakabi da ke ɗauke da ma'anan taskiya shi ma zai shiga cikin wannan aya kan muhyiddini وعز الدين وسلطان العارفين ونحوها وهذه كلها لا يعلمها إلا الله تعالى ولهذا قال بل الله يزكي من يشاء أي بل zalika ilaihi subhanahu wa huwa al-alimu biman yastahiqu tazkiya Allah kadai shi yasa wanda ya cancanci ai masa tazkiya min ibadihi wa man la yastahiqaha Allah shi kadai san wanda ya cancanci haka da wanda bai cancanci haka ba wal yad'u al-ibada tazkiya kowa fa ya shiga taitayinsa abinda malai ya fada kenan ko انظر كيف انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء Allah نصيرا sarki yana سركي أنا من Allah mamaki ya يا Allah الله mamaki mana. منا ألم yaftaruna كيف يفترون على ka kalli yadda suke kirkiro ƙarya suna danganawa ga Allah madaukakin sarki yahudawa kenan wa kafa bihi isman mubina ai wannan kirkiro ƙarya da suke din ya isa laifi mai yanan ne sa'annan aka ce alam tara ila allazina utu nasiban alam tara na allazina ai alam ta'lam alam tara ila utu nasiban min alkitabi baka ganin baka mamaki waɗanda aka ba su nasibi daga littafi yahudu kenan da nasara yu'minuna bil jibt an ba su littafi littafin da ya sauko daga Allah duk tauhidi ne taura farkon taura tauhidi ne manya manyan yahudawa da su ne manya manyan tauhidi haka sai manya manyan malaman tauhidi ne haka sai na Musa alaihi salam ya tarbiyyantar da su kan tauhidi kan kadaita Allah kan ibada kuma ba haka ba annabi Musa duk fama gwagwarmayan da yahudawa da yahudawa akan mai bani Isra'ila akan mai yake musu walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taguta abinda annabi musa ya musu kenan. ku kadaita allah kar abauta wa kowa yasa yahuda manya manya masu kadaita allah ne barokin sarki to shi aka samu wata fatara kaɗan annabi musa ya je gana da ubangijinsa kafin ya dawo samiri ya rusa masa duk abinda ya shirya ya je zai gana ya dawo kafin ya dawo mutanen da ya tarbiyyantar da su akan tauhidi akan aqida akan bin Allah sai zai tarar da su suna rawa yana gani sai hankalin shi ya tashi abin da ke hannun ma ya jefar kai yaya aka yi mai haka Ya ce yabna ummi la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ko bai ce ba wani abu bane me ka me yasa aka yi haka yace basurtu bi malam lam yabsuru bihi فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي yanzu da barnan da ya yi annabi musa zai ji ko ko wannan hujja mai tashin hankali ya ce ba komai ba ne basurtu bi malam ya bihi wata yar dabara ce na fahimta su ba santa ba faqabantu kabdatan min asarin rasuli da yaga samiri ya ta kauri yana motsi faqabantu kabdatan min asarin rasuli fa nabastuha shi ne wa zalika sawwalat li nafsi abinda zuciya ta tarya min kenan kawai ba wani abu ne da ke da kwaran hujja ba yanzu wannan magana da shi shine ya fi tashi hankali ko aikin da yayi annabi Musa to sai shi kenan sai aka rusa duk aikin da annabi aiki ya sakiya annabi Musa aiki ya dawo baya kenan kuma dole sai ya sake kuma tsara su akan turba shine aka ce ilal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut kuma suna ba da imani da jibti masu sihiri da masu boka kuma sai suna gaskata su waya kununa lil na kafaru kuma suna fada ma waɗanda suka kafirce kamar Abu sufiyani da wane ne da wane ne kamar Abu sufiyan da wane ne da Abu sufiyani da abokansu da suka je Kabul Ashraf shine sai je da je Makka yace ai ku kun fi wannan da ya zo daga Madina lokacin ma Abu Sufyan ba su musulunta ba yana cewa ku kafiran Qurayshawa mushrikan Qurayshawa ai kun fi wannan da ya je Madina Ka'ab ibn al-Ashraf ba Yahude ne amma ga abin da ya faɗa ku kun fi shi wa yaquluna lil ladzina kafaru haula ahda min allazina amanu sabila ya kaji haula ahda min allazina amanu ku kun fi wa'anda suka yi imani da ya tambayi kansa shine to meye imani ma tukunna an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tumina bil qadari khairihi wa sharrihi to ashe a hankalce ma waɗanda suka yi imani su ne masu hankali kullu zina kafaru me kafirci me kafirci al kufru ma huwa al kufru rufe abu ma'ana kafirci kansa ya tabbatar da akwai imani cover rufe abu in ka ce an rufe abu ma'ana wani abu ne ba a son a ganshi sai aka rufe shi shine ma'anar kafirci sun rufe wani abu to menene abin da aka rufe shi ne imani sai malamai suka ce ai lafazin kafircin kansa ya tabbatar da akwai imani in ba haka bai aka rufe in ba komai mai ke da rufewa me ke da rufa rufa ga jayin rufa rufa akwai abin da ake boyewa kenan to abin da ake boyewa din shine imani shine ba sa son a sani ha'ulai ahada min allazina amanu ce hidaya wa'anda su suka fi shari'a a su suka fi shari'a kan tafarki madaidaici zaka ce ula'ika allazina la'anahumullah su ne wa'anda Allah ya la'ance su wa mayyal anillahu duk wanda Allah ya la'ance shi falan ta ji lahu nasira ba za ka taɓa samu wanda zai taimaka masa ba shi aka ce alam tara ila alladhina utu rasul min kitab humul yahudu yu'minuna bil jibt wat taghut ikhtalafa al mufassiruna fi ma'na al jibt wat taghut fa qala abbas wa ibn jubayr wa abu al yasa muka ce muku masu sihiri da masu boka saboda tafsirin alkur'ani in sai ka karanta ka fassara maganganu ɗaya ɗaya sai shiga kwakwalwar to sa'an nan sai ka zo kana bi a bayanin da aka yi bayan wancan ya zauna mutum ya fahimci abin da ake nufi to sai a zo a nuna wani sun ce kaza wani sun ce kaza amma in za ka fara magana da an ce kaza an ce kaza to ka shiga masa da hayaniya cikin kwakwalwarsa kenan ba zai iya fahimtar komai ba amma farko sai ka zo ai ga abin da aka ce ga abin da aka ce abin ya shiga ya samu zama to kana so ka faɗaɗa to duk abin da zai zo daga baya ko dai ya ƙara ilimi ko ya kasa samun shiga ga asali an samu an rufi an fahimta eh haka ce alam tara ila allazina alam tara ila allazina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti sai ka ce bi sihir wa taguti da masu boka ai ka wuce kenan wannan ta zauna wannan ya misalin sai ka zo ka ce ai malamai sun ce wabda jubair wa abul ali suka ce aljibt as-sahir bilisan al-habasha wannan ƙarin bayani ne ko da aka ce jibta sahih din ga malaman da suka faɗa in ma kwakwalwar ta rufe ba za ta ɗauka ba akwai abin da ta ɗauka ta rike ko wattagutu alkahinu masu boka kenan waruya an umar bin al-khattab anna aljibta as-sihr wattagut ash-shaytan ai ba ba wani abin da ya sha ban ba a ciki ko waruya an ibn mas'ud yace an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud yace anna jibta wa taguta huna Ka'ab ibn al-Ashraf ai al-jibt wa tagut abin da ake nufi da su Ka'ab ibn al-Ashraf wa qala qatada al-jibt الشيطان والطاغوت الكاهن وروي عن مالك أرويته لك إمام مالك إمام دار الهجرة أن الطاغوت ما أبد من دون الله imam malik ce at-tabut kullu ma ubida min dunillahi duk wani abin da aka bautata wa Allah ko ma bayan Allah wa huwa radin ya zama tabut kenan ina ma nan kaidi wa huwa radin saboda a fitar da wa annabi isa ubida walakin hal huwa radin bi ibadatihi yasa kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin la budda min hadha al-qaid wa illa al-mas'ala ma tamshi duk wanda aka bautawa wa bayan Allah kuma ya yadda to da aka bautawa annabi Isa ya yadda ya fita ciki kenan wal jibtu ash-shaytan wa qila huma kullu ma'budin min dunillahi aw muta'in fi ma'siyati llahi suka ce duk wani abin da aka bautawa kuma bayan Allah shine ajibti wa tagut ko ko a'a duk wanda ake masa biyayya a cikin sabon Allah huma sanamani kana li لقريش aka ce a jibti wa tagut gumakai ne guda biyu na quraishawa wa huma allazani sajada al-yahudu lahuma limardati Quraysh wayannan gumakai guda biyu yahuda suka je suka yi musu sujjada don su samu yardan quraishawa to sai je da maganganu da yawa yana fito wa yaquluna ay al-yahud suna cewa lil ladzina kafaru suna faɗa makafirai wayanda suka kafirce kabi sufyan wa ashabihi ay waɗanda suna cewa ha'ula'i a hada minhum sabila ay waɗannan su ne suka fi kowa sanin hanya su ne da kabu da ashraf kenan da yaje da yaje makka su abu sufyani da mushrikai saboda ya dada da musu ya bakanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ko kun fi shirya wannan da yazo muna daga da yazo muna daga nan yaje muna madina din nan ai kun fi shi an fahimci yadda mas'alar take ko أولئك القائلون الذين لعنهم الله أي طردهم وأبعدهم من رحمته ومن يلعن الله دون الله يلعن شيء أي طرده عن رحمته فلن تجد له نصيرا يدفع عنه ما نزل به من عذاب الله وسخطه دون الله يلعن شيء يمس عذابا ba wanda zai iya fitar da shi cikin azaban Allah ko kuwa cikin fashin Allah madaukin sarki Allahumma ajina fi man hadai وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم